This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da safiyar juma'a hajji babban rana Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. na kuma tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai fara da karanto kanan labarai. Shugaban Amurka ya kira kuran aikinsa na Isra'ila ya tashi murnar nasarar da ya samu a zaben kasar da aka yi ranar Talata. Ƙungiyar nan ta masu tsaurar ra'ayin addini da ake kira ISIS jiya Alhamis ta ce ita ke da alhakin kai mummunar harin nan da aka yi a wani ɗakin adana kayan tarihi a ƙasar Tunisia. a yamal kuma wani jirgin yaƙi da ba a bayyana wadda ke da iko da shi ba jiya alhamis ya kai hare kan wata fadar shugaban kasar da ke birnin adin al'amari da ya janyo faɗa tsakanin ɓangaren shugaban kasar na yanzu da kuma tsohon shugaban ƙasa to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya an ce mana mu shegu ne tunda muna haifi 'ya'yan shegu su kashe mutane ai ka san su an zage mu duka ko Dr. Aisha Yusuf kenan take mayar da martani ga kalaman ɓatanci da ake wa 'yan arewa da sunan yakin neman zaɓe. Muna da ƙarin bayani sai kuma kira da gwamnan jihar Plateau ya wa hukumar zaɓe da ta tabbatar ta gudanar da zaɓe cikin adalci. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Juma'a za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya a filin lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya kira takwaran aikinsa na Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarhojiya Alhamis ya taya shi murna nasarar da ya samu a zaben kasar da aka yi kwanaki biyu bayan da 'yan kasar ta Isra'ila suka sake zaben Mr. Netanyahu Prime Minister wa'adi na hudu. A cikin sanarwa da fadar White House ta baya ta ce Mr. Obama ya jaddada irin muhimmanci da Amurka take ɗaukar dangantaka ta kudda kudda haɗin kai da Isra'ila ta fannin soja da kuma wato tsaro. hakanan sanarwar ta ce shugaban na amurka ya sake tabbatar da kudirin amurka na ganin an kirkiro da kasar falastinu kafada da kafada da isra'ila a duk wani shawarwarin zaman lafiya tsakanin sassan biyu amma wani jami'in amurka ya ce mr obama ya ga prime minister na isra'ila cewa amurka za ta sake nazarin manufofinta kan isra'ila bayan da mr netanyahu ya ce baya goyon bayan shirin kirkiro da kasar falastinu a zaman hanyar warware rikici tsakanin kasashen iya sassan biyu tun farko a jiya alamis mr netanyahu ya karyata cewa ya janye daga matsayarsa na ganin an kirkiro da kasar falastinu ya bai wa jami'an diplomasiya mamaki da ya fito kwana daya kamin zaben kasar na isra'ila ya ce muddin yana prime minister ba za a taba kirkiro da kasar falastinu ba amma yanzu ya ga tashar talabijin ta msnbc da ke nan amurka cewa ya faɗa mata jiya alamis cewa shi bai canza ra'ayinsa na ganin an kirkiro da kasar falastinu ba Shugabannin kungiyar tarayyar Turai waɗanda suke yin shawarwari a birnin Brussels ƙasar Belgium sun ce ba za su janye takunkumin kare tattalin arzikin da suka azawa Rasha ba sai an ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wacce Rasha ta amince da ita a ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen rikici da ake a gabashin ƙasar Ukraine wacce yaƙi ya ɗaiɗaita. Shugaban ƙungiyar Donald Tusk ne ba da sanarwar ɗaukan wannan mataki a daren jiya Alhamis. ya ce sanarwar ta nuna matsayin kungiyar mai wakilai 28 na ci gaba da matsawa rasha lambar ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa 'yan awarin ukraine ɗin a ta da kayar bayan da suke yi da ya laƙuma rayukan mutane fiye da dubu shida cikin watanni goma sha ɗaya da suka shige rasha dai tana ci gaba da ƙaryata cewa tana baiwa 'yan tawayen taimako kai tsaye a yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu na masu magana da harshen rasha a watan yuli kungiyar tarayyar turai ta fara azawa rasha takunkumi bayan masu bincike sun danganta makamai masu linzami da aka yi amfani da shi wajen harbo jirgin fasinjar kasar malaysia a yankin ukraine din da cewa a kasar rasha aka kera su fadar kremlin ta shugaban rasha ta musanta cewa tana da hannu a harbo jirgin da ke dauke da mutane mai tan da 98. A kasar Yemen wani jirgin yaƙi da ba a bayyana wadda ke iko da shi baje Alhamis ya kai hari kan wata fadar shugaban kasar da ke birnin Adin bayan da sassan biyu masu gaba da juna suka fafata a tashar saukar jiragen sama da bashi da nisa da fadar. Jaman tsaro waɗanda suke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh sun kai hari kan babbar tashar saukar jiragen saman ta ƙasa da ƙasa da ke adana a safiyar jiya Alhamis, lamari da ya janyo artabu da wasu mayakan sa kai masu biyayya ga shugaban ƙasar na yanzu Abdurrabbu Mansur Hadi, shugaban ƙasar wadda ƙasashen duniya suke goyon baya. Tilas fa aka rufe tashar saukar jiragen saman dalilin wannan fada. haka dan kuma mayaka daga sassan biyu sun gwabza fada wasu sassan kasar jami'ai suka ce an kashe dakaru hudu magoya bayan tsohon shugaban kasar da kuma mayakan sa kai biyu daga bangaren shugaba abdurabbo akwai kuma waɗanda suka jikkata masu yawa wakilin muryar amurka daga sashen somalia wadda yake sana babban birnin kasar ya aiko da rahoton cewa jirgin yakin da ya kai har ya fadar shugaban kasar daga fadar kasar sana aka tuka shi zuwa adin din kuma magoya bayan shugaban na yanzu sun yi amfani da makamai na harbo sabo jiragen sama kan jirgin bayan da ya kai wa harin fadar hari wakilin muryar amurka ya ce wani hadimin shugaban kasar ya ce shugaban yana cikin koshin lafiya babu abin da ya taɓa shi waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar nan ta masu tsatsauran ra'ayin addini da ake cewa ISIS a takaice jiya Alhamis ta ce ita ke da alhakin mummunan harin da aka kai a wani ɗakin adana kayayyakin tarihi a ƙasar Tunisia wanda ya yi sanadiyar kashe mutane 23 su 'yan yawon bude ido ne daga wasu ƙasashe. A cikin sanarwar da ƙungiyar ta gabatar ta bayyana harin da cewa mai albarka ne kan wani sansanin da ta kira na kafirai da ɓanna a ƙasar Tunisia. An sa wannan saƙon ne a wani dandalin yanar gizo inda ƙungiyar take bayyana saƙonninta kuma wata ƙungiyar lura da harkokin tsaro a nan Amurka da ake kira SITE ta ce da alamun saƙon yana da sahihanci. Tun da farko jiya Alhamis hukumomin ƙasar Tunisia suka ce an kama mutane tara dangane da harin da aka kai wurin adana kayayyakin tarihin. Sai dai basu ba da bayani akan mutanen da suka kama ba. Jami'an tsaron ƙasar sun harbe kuma suka kashe 'yan bindiga biyu a wurin da aka kai harin a ranar laraba daga bisani suka ce suna neman wasu da suke da hannu a kitsa makarkashiyar kai wannan harin an bayyana sunayen 'yan bindigar a zaman yasin labidi da hatem kachoni cikin waɗanda aka kashe a harin akwai 'yan ƙasashen waje ashirin waɗanda suka je ƙasar yawon buɗe ido da kuma 'yan ƙasar tunisia guda uku kamar yadda bayanai da jami'an gwamnatin ƙasar suka bayar suka nuna To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku je martanin da wasu ƙungiyoyin mata suka maida wa mutane irin su Edwin Clark da Femi Fani Kayode da kuma matar shugaban Najeriya akan irin batancin da suke wa arewacin Najeriya za mu fara leƙa jihar Plateau. inda zainab babaji ta aiko mana da rahoton cewa gwamnan jihar jona jan ya buƙaci hukumar zaɓe ta tabbata ta gudanar da zaben gaskiya gwamnan ya yi wannan furucin ne lokacin da ya karbi katin zabensa shi professor jega mutum ne na kwarai wanda mun san shi mutum ne wanda ya tashi yin abu yakan yi da gaskiya shi yasa na ce kada ya yarda a wannan karon sunan nan da ya gina ya lalace domin ya lalace mu mu da muka san shi mu ba za mu ji daɗi ba saboda haka ina kiran shi ya saya da gaskiya ya yi wannan aikin zaben a cikin gaskiya domin wanda duk allah zai ba mu wanda allah zai ba shi zabe daga shugaban kasa har zuwa kasa allah ne mai bayarwa gwamnan jihar plateau jonajan to sai dai wasu matsalolin da aka samu sun hada da yadda waɗansu katunan suka fito ba suna ba hoto ba ma bayanai a kansu da kuma yadda waɗansu suka samu katunan fiye da guda ɗaya. Na tambayi kwamishinan hukumar zaɓe a jihar plato Dr. Godwin Kwanga. It's just like maybe when you are photocopying, it is uh, likely that some sheets will come clean. I think that is why you have some uh, blank cards. Ya ce batun katunan da ba bayanai a kansu kamar yadda mutum yake sake kwafan wani abu ne a na'ura sai takardar ta fito fara ba rubutu a jikinta. Sai dai waɗanda ba su samu katin nasu ba akwai wasu katunan da ke tafe muna sa ran za a sami nasu a ciki. That after the CVR in November last year, it was discovered that 35,000 people did double registration. Kwamishinan zaben ya ce bayan rajista da aka gudanar a watan Nuwamban bara sun fahimci cewa mutane dubu talatin da biyar ne suka yi rajista fiye da so guda, don haka irin waɗannan mutane za su iya samun matsala. game da waɗanda katin su ya fito fiye da guda kuwa kwamishinan zaben ya ce kila mishkila aka samu wurin buga katinan wanda bai da masaniya sai dai za su ba mai katin guda ɗaya kacal ita ma ministan albarkatun ruwa madam sarah ochepe ta yaba hukumar zaɓe ne ta yadda take gudanar da aikinta. Muna ga dai a cikin basiran da Allah ya ba su da kuma nauyin aikin da aka ba su suna iya kokarin su su ga cewa sun gyara. Ah, kuma kusan lokacin da ake ah, yin rajista an gaya mutane kar a yi rajista so biyu a yi rajista so ɗaya kuma kar a yi rajista a wannan ah, mazaba a sake je wata ban a yi ko kuma je wani jiha to wasu kila ba su ji da kyau ba da ina ga in ba hankali ba za a samu damuwa don duk mutum da yake da kati har guda uku ya zama kenan kila ranar zaben ba zai iya kada zaben shi ba Ministan albarkatun ruwa kenan Madan Sarah Ochepe Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A da Zainab, wasu kungiyoyin mata da suka yi ritaya da ke jihar Borno sun koka akan ƙiyayyar da wasu ke nunawa wa arewacin Najeriya, musamman kalaman ɓatancin da wasu shugabanni suke wa 'yan arewacin Najeriya da sunan yakin neman zaɓe. Haruna Daudabi ya aiko da rahoton cewa kungiyoyin matan sun kira taron 'yan jarida ne. Dr. Aisha Yusuf Gulde ita ce ta yi jawabi a madadin sauran matan a wajen wannan taro. Kiyayya da aka nuna ma arewa a siyasa na bana ya yi mana yawa. Duk an gama zagin maganan 'yan cibok ma da ya kamata su tosaya mana ba su tosaya mana ba sai dai suna da mai da shi abin siyasa to wannan abu ya dame mu harkijin da muke sama wajen mu su mai da shi siyasa to wannan abu ya dame ni kin ce kiyayya da ake nuna muku kamar suwa suke nuna muku wannan kiyayya kaga matan president Jonathan wanda ya kamata ta zama ita ce uwar mu ta Najeriya tunda mijinta kuna ce shine uban mu na Najeriya ta nuna mana cewa ita fa uwar mutanen Southern da Southeast nata kawai don lokacin da muna cikin wahala muna cikin matsala matan nan ko so daya bata zuwa mana mai dugu ta ce bari in kai ma matan nan gaisuwa ko tallafi babu samsam amma rada kowanda aka ba rada ta fi so ta kai ma mutanensu a kudu da har waje su kotunan su gabo su waye duk mun ta gani a media yadda ta ta kai musu eh, eh, tallafi abinci clothing menene duka mu a nan bodo ma bata kama mana ba ta fada in an ga mu ma mu ba mutane da za a so ba muna haifan yara muna jafa a titi su shiga halayen da mene abubuwa din ya yawa da bai kamata wasu ma mu fada mu a nan ba ta manta cewa in ma tufa din da ita da buhari ba bambanci tufansu saboda ita mace kawai muna boyen shekaru mu mata dr aisha mulla ta ce aiko sufa ni Kayode da Fayo da ma Elder Edwin Clark suna kokarin kawo rudani ne kawai wajen daura karar tsana ga Janar Buhari. Fani Kayode nashi ina ji ta ya riga ya haɗe shi Buhari ma inda ba zai iya zanna ma ba ba tare ya kira sunan buhari ba kuma ba na mai kyau ba sai dai zaki karya sharri kwata biyu ya yi kyau ne bai isa komai in ajiye su da buhari ba na faya sai shi ba ma kawai blackmail da karya da sauransu nan ba har ran shi shi edward clark maimako da shi kuma tsoho da shi ya fita ya koya ma yaran su a can milishiya nasu da yaran irin su asali da gubo cewa arewa difa ba wanda za mu ki ba saboda wannan mai da aka samu aka tona da kudin gyaɗansu da kudin audukansu da kudin koko na yan yarbawa sai dai shi ne ma zai fita ya fara zagi kuma waɗannan mutane guda kudu din yaya suna kaunan jonathan din saboda in kana kaunan mutum mutum ba za ka so ka haɗa kanshi da wani ba amma dukkan su hududin yanzu su haɗa kan jonathan da mutane dewa ba jas arewa ma ba ko a wajen su hududin mutane za su yi mamaki kun fito kuna kokarin kare buhari a'a ba siyasa a ciki saboda na ce maka ni activist ce ba inda ba na zuwa miti duk kasar najeriya an ce mana mu shegu ne tunda muna haifi 'ya'yan shegu su kashe mutane ai ka san it means an zage mu duka ko especially mu mata mu da muke ɗauka ciki din mu wata tara mu haifi yaro mu sha wahala har ya girma shine abin ya dame muke wannan abu so ba siyasa a ciki dr aisha yusuf gulle kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to mun gode haruna ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci yayi da zan gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ba Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wani shirin. Gani da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya haji. To za mu fara ne da waɗannan wasiƙu guda biyu da muka samu da suke neman bayani akan abu guda. To. Ta farko ta fito ne daga wajen Aishatu Tanko Babale a can wasi jihar Plateau, Najeriya. Ta biyun kuma ta fito ne daga wajen Ibrahim Leran Bauchi. To dukkan waɗannan malamai likita suna son bayani ne akan shan me ke kawo ciwon nan ne na ƙabar ciki. To abin da ke kawo ciwon ƙabar ciki hajiya shi ne a cikin cikin ɗan adam eh. yadda hanjin yake kisan hanjin na bi yadda yake bi to a kuɗin surare inda hanjin yakan bi kusa da to sai wuraren za ga fatar ko wanda take rike hanjin a ciki ba ta da ƙarfi. to sai hanjin ya fito ta dan hanya kaɗan to in ya fito sai wurin ya rike shi ke kawo ciwo sai ga mutum cikin shi na ciwo kwarai da gaske to abin da ke kawo shi kenan wani lokaci akwai ɗan wanda ya faru tsakanin inda muke numfashi da da ciki to nan duk wani lokaci waɗansu kuma yakan faɗa a gwiwansu da to duk wannan to wannan shi ke kawo wannan irin ciwon ƙaban cikin hajiya. To alamomin ciwon sun yi kama da ciwon ciki haka? Ko eh yakan yi ciwon ciki mai tsanani kwarai da gaske. waɗansu za ga abin ya yi waɗansu ma in ya tsanani ma baka iya zuwa ma bayan gida wani lokaci to in dai ciwon cikin ya tsanani kana gan ciwon cikin kai na da tsanani bai komai ka sha bai taimaka to ya kamata mutum ya sauri ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa kuma waɗansu mutanen za ka ji inda abin yake za ka waɗansu kamar wurin ciki za ka ga cikin kamar ya ɗan fito haka waɗanda za ga suna ganewa za ga abin ya dan fito to in dai kana ciwon ciki da irin waɗannan alamomi ya kamata ka yi sauri ka je wani likita a gwada a duba ka to dama ita malama aishatu ta yi tambaya akan cewa wai ana haihuwar mutum da shi ne ko ko shiga ciki yake yi wai har yana hana mata haihuwa haka din ne a'a wannan yanda wani lokaci yanda Allah ya mu duk daban ne hajiya akwai waɗansu waɗanda yanda Allah ya su cikin cikin su wannan yakan faru waɗansu ba ba abin da ke samun su saboda haka wannan yanda Allah ya yi mu ne waɗansu yana samun su waɗansu bai samun su eh, to batun kuma yana hana mata haihuwa fa a wannan daban ne wannan bai hana mata haihuwa sai dai in dai mace na da irin wannan dole ta je a gyara to eh. idan aka aka gano aka ba da magani za a warkar ko a ba magani ake bayar ba hajiya in dai aka san in dai kana da ƙaban cikin za a yi maka dan za a kai ka a ji a maka aiki ne a gyara gyarawa ake yi to aikin tiyata ake yi eh, aikin tiyata ake inda za a gyara yadda hanjin ba zai sake fitowa ba sai a rike shi so cikin da ya kamata an kuma aka yi shi kenan mutum ba zai eh, samu matsala ba sai kaga mutum ya samu sauki kwarai da gaske to Allah ubangiji ya sa a dace amin amin Allah kuma ya sauwake amin amin to shi kuma Alhassan ɗan tata a can NNPC Depo can Jos, Nigeria. ya ce me yasa ne duk mutumin da ya kamu da ciwon sanyi wai sai bakinsa ya bushe to waɗansu ba kowa bakinsa ke bushe ba hajiya kin san dai mutum ya kamu da ciwon sanyi eh. wani lokaci hancin mutum yakan bushe kuma wani lokaci yadda hancin ke toshewa wani lokaci waɗansu mutane in suna bacci za su rinka numfashi da baki ne bakinsu a buɗe wannan ya faru za ga bakin tun ya bushe kwarai da gaske wato numfashin da mutum yake yi baki a buɗe ne yake sa bakin ya bushe eh abinda ke sa bakin ya bushe kenan to eh abinda ke kawo musamman kenan ba matsala ba ce da za a damu da ita ko eh a inda mutum wannan dole mutum ya je a duba yadda mutum zai so numfashi ta hanci to akwai wasu magunguna za su ba za a ba mutum wanda zai buɗe hanci yadda ba zai rinka numfashi ta baki ba amma dai in mutum na numfashi ta baki to yakan busar da bakin kwarai da gaske To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Ina kuma fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi. Yawa. To shi kuma Suleiman Adamu ya taɓa jin shiri ne da muka yi. To. Shiri bayani da kai game da ciwon yatsa kakkare kenan ko? Eh. Ya ce wai da ya zo yana sa auduka a tsakanin yatsunsa sai cikin sati uku sai ya warke. To tambayar da yake a nan har yanzu akwai kwayoyin cutan a jikinsa ne ko tun da ya warke shi kenan in da ya warke shi kenan hajiya domin kin san shi wannan ma ciwon karkar din kwayon cutan da ke shiga ai ko da ciwon cikin na cikin jikin dan adam jikin dan adam na da wasu abubuwa da suke kare jikin shi ai yadda suke kare jikinmu to waɗannan ƙwayan halitta za su ta kare ka wani lokaci ma kai sa a katso ma kaɗan za su iya kare ka yadda zai warkar da kansa amma domin tsananin ciwon shi yasa ake ba mutane magani. a saboda haka shi ya warke kenan. in dai ba wani alama ya warke kenan ba wani lura hajiya. to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi. <laughs> To shi kuma Nuhu Halilu daga can karamin hukumar turo a can jihar Bauchi, Najeriya. To. Yana so ne wai me yasa ne wani lokaci yatsun mutum sai su kangare haka kawai ko a kafa ba dalili eh to yawanci wannan na faruwa akwai abubuwa da ke kawo shi wani lokaci waɗannan abin kan faru yawanci waɗansu wani lokaci in mutum bai shan ruwa yadda ya kamata wani lokaci kuma akwai waɗansu waɗannan abubuwa da ya kamata da mu sha ko mu ci in dai ba mu da su irin abubuwa kamar irin masu kamar wannan potassium wanda ke da ka ake faɗa da turanci to wadansu sun baka da wannan lokaci kan sa ka ya rike haka ko kuma kafan ya rike ko kuma wani lokaci in dai kana da wani irin kamar ciwon shiga wani lokaci amma yawanci rashin yawanci abin da ke kawo shi ne rashin wani irin abin da abin da ya kamata kwayan halitta da muke yake cikin jikin kuma muna sha ko muna ci to waɗansu mu bamu da shi sosai shi ke kawo wannan in dai abin na faruwa haka da sosai ga mutum ya kamata ya je wani likita a duba shi za a iya ba shi waɗannan abubuwan ya rinka sha to in yana sha zai zai taimaki kuma yawanci mutum ya ƙara shan ruwan da yake sha sosai wani lokaci kan taimaka. To likita kaya batun potassium a wani irin kayayyakin abinci ake samun potassium? Wannan kamar irin su lemun zaƙi ayaba suna da shi da yawa sosai. To. Eh. amma da in ya tsanani dole mutum ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa sannan sai a ba shi wannan maganin da zai taimaka domin akwai ƙwayoyin waɗannan potassium da waɗansu da ake iya ba kuma akwai wasu magunguna da in ya tsani za a iya ba mutum wanda zai rike wannan shi ma. to tana yiwuwa ba wannan ba ne ko wata matsala ce ba. eh to in dai aka in dai in dai ya je likita abinda likita ake yi da ba a duba a ga me ke za a baka wannan a gani ya taimaka in bai taimaka sai a ta bincike sai an gane abin da ke kawo shi. to. eh. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙar Mustapha mai kamiya a can gashuwa. <laughs> Wace yi da lokacin sanyi da kuma lokacin zafi da damina. <laughs> Wai wani lokaci ne ɗan Adam ya fi zama cikin ƙoshin lafiya? <laughs> to ai kowane lokaci ɗan adam na cikin ƙoshin lafiya hajiya sai da yadda inda dan abin da ya samu mutum ne amma kowane lokaci dai a ɗan adam na da ƙoshin lafiya sai dai waɗansu wuraren kamar wuraren in akwai lokacin sanyi da yawa in ba kare kanka daga sanyi ba to wani abu zai iya samu kuma lokacin zafi ne ka zauna a cikin zafin shi kuma in yayi yawa zai iya kawo maka ya muka matsala eh, wato tana kowanne na da nashi kowanne yana da nashi lahanin to misali eh. kamar yanzu kila akwai mutanen da basu cika son sanyi ba ko zafi eh. to su a lokacin sanyin in ba su son sanyin za su fi yin ciwo ne ko kuwa to ai yanda yanda Allah ya jikin mu ko hmm. lokacin zafi ko lokacin sanyi jikin mu zafin shi bai canzawa wato yanayin bai canjawa a cikin jikin ɗana bai canzawa eh domin da Allah ya yi mu kenan in zafi yayi yawa za ga muna zufa da yawa to in kana zufa din nan yakan rage zafin cikin jikinka lokacin da kuma sanyi yayi yawa ne to ba mu zufa kuma ba mu zuwa fitsari da yawa domin duk ya rage abubuwan da ke fita to duk waɗannan da yanda Allah ya yi mu kenan in dai in dai zafi ya akwai wasu mutane waɗanda suna da wani irin abu da ba su iya jikinsu mai yiwuwa ba iya abin nan yakan domin wani dalili lokacin zafi in su tsaya zafi da rana wanda ake kira heat in zafin ya yi yawa jikinsu bai iya canzawa to wannan yana iya hallaka mutum kuma lokacin sanyi in sanyi ya yawa kamar nan kasan hypothermia na wanda sanyi zai yawa zai ga jikin mutum ma ya soma zafin ya soma sauka to duk waɗannan yana iya hallaka mutum saboda haka in dai mutum yana hmm. tsammani waɗannan abubuwan na faru dole ya saurare jiyan likita to Allah ya sauke amin amin to likita ashe shi ibrahim leran bauchi ya juya bayan wasiƙa shi ya wata tambaya ban gani ba to to hajiya <laughs> to tambayar wai wai me ke kawo ciwon baya ne akwai abubuwa da yawa da ke ciwon baya hajiya akwai na farko in dai mutum ko ya dauki wani abu bai kamata ba ko mai nauyi da yawa domin da ya kamata akwai yadda mutum ya kamata ya durƙusa ko ya saukar da kansa yadda zai dauki kaya wato ko ya sunkuya eh zuku ya ɗauki kaya to waɗansu ba su yi da yanda ya kamata kuma akwai waɗansu shi abubuwan da ke ƙasusuwan sukan gauce ko kuma lokaci wani motsa jiki sai abin ya gauce ko jijiyon su gauce waɗansu kuma shi roba roban da ke tsaki tsakanin ƙasusuwan wani abu kan same shi ko kuma jijiyon duk waɗannan na kawo ciwon baya hajiya. To kamar yadda ka ce roban baya ɗin nan in ya kauce ɗin nan ana eh. iya gyarawa ne ko ko me ake yi? To yawanci ana akwai yadda ake gyara shi wani lokaci za a je a maka aiki kuma lokaci akwai ɗan tsirin abubuwan da za inda za ka motsa jiki zai ɗan gyara da kanshi. To duk waɗannan ana sa mutum ya yi inda yana ciwon baya. to amma galibi sai ka ga mutum yana fama da ciwon baya din sai ka ga ba kamar ba abin da za a iya yi sai ka ga mutum ya je amma kuma sai ka ji ya ce yana fama da ciwon bayan na me yasa waɗansu inda suna ciwon bayan ba su canza abubuwan da suke yi inda yadda kake abubuwa ne baka canza domin wani lokaci abubuwan da kake yi ne kullum ke kawo wannan dole ka canza yadda ke ko aiki ko wani abu da kake dole ka canza an dai kana da wannan ciwon bayan hajiya To eh. katifa kuma fa wani irin katifa mutum ya kamata ya kwanta? To katifa an dai mutum na da cin baya bai kamata ya rinka kwanciya a katifa mai laushi da yawa wani lokaci ma kwanciya ka sa tabar ma kwanta a ƙasa ma ya fi amfani. To likita akwai ciwon bayan da ba za a iya warkarwa ba? Eh akwai ɗansu waɗanda suka yi tsanani da yawa za a za a sai a je a yi aikin wani lokacin ba ya sa ba a iya warkar da shi sosai. To Allah ya eh. sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu salama da masu mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To za mu karkara wannan shiri da takaitattun labarai kamar yadda muka saba. wani sabon bincike da aka fitar kan cinikin makamai a duniya ya nuna cewa kasar china ko sin wacce tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya tana neman ta zarce kuma ta zarce jamus a zama ta uku a duniya wajen sayar da makamai wani rahoto daga cibiyar karfafa zaman lafiya da ke birnin stockholm na sweden ya nuna kashi saba'in na makamai da sun ta sayar kasashen pakistan da bangladesh da myanmar ne suka saye su hakanan kuma rahoton ya ce beijing ta sayar wa kasashen afirka goma sha takwas makamai alƙaluman sun nuna cewa cinikin da sun ta yi ya karu da kamar kashi 143 tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2014 baki ɗaya rahoton ya nuna cewa cinikin makamai a faɗin duniya ya karu da kashi 16 cikin shekaru biyar da suka wuce rahoton ya kuma nuna cewa amurka ce take kan gaba wajen sayar da makamai inda ta samu ƙarin kashi 23 cikin 100 na cinikin makamai cikin shekaru goma da suka wuce makaman da amurka ta sayar kashi 31 ne cikin 100 na makamai da aka sayar tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2014 sannan rasha tana biye da ita da kashi 27 binciken ya nuna manyan kasashe da suka sayi makamai a tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2014 su ne india da saudiya da china da haɗaɗɗiyar daular laraba da kuma pakistan Toma sauraro sai da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin ciki har da kiran da majalisar sarakunan lagos sai wa sarakuna cewa su daina karɓar cin hanci daga 'yan siyasa domin su kare mutuncinsu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai alice daga nan birnin washington dc nake cewa sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.